ranar talata 12 ga watan fabrairu shekara ta 2024 kuna tare da sashen hausa na studio kalangu ga labarin tare da hawa usman ga muhimman kanun su watan azumin ramadan lokaci ne da al'ummar musulmi ke mai da hankali kan yin salloli da na fila da na farilla ko ina bambancin sallolin guda biyu muna tare da karin bayani a cikin labarin wasu unguwannin garin zandar na fama da matsalar ruwan sha mazaunan unguwannin sun gabatar da kokensu rahoton na musamman na wannan maraicin zai mai da hankali kan matsalolin da mata da ke zaman kurkuku ke fuskanta a gidan kasan agadas da fata auna lahiya ga labarun kamar yadda suke sallar tarawili ko fila na daga cikin sunnoni da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kwadaita ma musulmi a wannan watan na ramadan inda ake son musulmi su karfafa sallolin na farilla ustaz mustapha muhammadu malamin addinin islama kuma mamba a kungiyar malaman kasar niger ya bayyana muhimmancin sallolin guda biyu a cikin firarsu da rafikatu a tahir Suna barin abin da ya kamata suna yin abin da bai zama cilas ba. Alhali abin da ake yi na nafila cike gibi ne ko da baka yi nafila ba azuminka yana nan. Kana azumi baka samun sallar farilla abin bai yi ba. Ma'ana sallar tarawih hanya ce da ake cike gibin ma'aunin ayyukan da aka yi na kwarai. A ɗaya sashen sallar farilla ita wajibi ce. Jama'a suna ƙoƙarin tafiya yin sallar nafila wannan gwada kai ne alhali a cikin addini ba a gwada kai mu da muke cikin masallatai muna ganin yadda jama'a suna ƙoƙarin zuwa yin sallah za su zo su tarar da an yi raka'a biyu raka'a uku hudu na nafila sai su ci gaba da yin nafila alhali ba su yi sallar lisha ba ba a yin sallar lisha bayan nafila lisha nafila yau sha biyu ga watan marisa azumin watan ramadan na a wani shi na biyu amma kudin zogale yana hawa yana sabga jiya dan buhu mai dokan kilo 25 na shinkafa na kan ajika 20 zuwa 25 kamar yadda za mu ji a cikin wannan rahoton da samira ruwafi ta hada mana. Zogale ko icce mai amfani dubu maka ce da ake bukata sosai a wannan wata na Ramadan. Jiya masaya sun nuna damuwa a game da tsadar wannan kayan abinci a kasuwanni. Farashin dai sai a hankali. Yau dai na zo sayan shi. Na ce amin na ɗari ɗari gida biyu. An dai bani na amsa, amma yana dai na hamsin. komi farashin shi ya karu wasu na da arha wasu kuma ba su da arha bayan tsada kawai suke allah dai ya kawo na sauƙin abu. Matan da ke sai da zogalen da ake zargi da kara farashin sun kare kansu, a cewar su idan suka saye shi da tsada dole sai sun nemi riba. Hawa Balanya mai sai da zogale ta yi ƙarin bayani. Jiya a kasuwar dole a jika 25 aka so mana sako ɗaya. Jiya babu elmakan ne, ana ta daga balle yara na mago togodi da saman hanyar sayi da su muke kasuwanci amma jiya na ɗari na yau ana iya saida maka shi a jika biyar ba can ba suna jisuwa daga mota masu ba da asalin zogalen sun nisanta kansu da zama umar ba da wannan hali da ake ciki matsalar ta samu asali ne daga masu lambuna malam kallamu wani mai ba da asalin zogalan ne da muka tarda yana sabke kayansa su masu jarruka su ke kama abinsu in ka ta wurin su kuma sai ba abin da a ya kai haka tsara sun rike sun a na sun ce sai azumi ne su kawo jiya sun kawo cikin abin marmari ne na farko ya yi tsara kuma sun kawo sun kwa sun kawo shi kenan sai mu ce ba da suna ba na yi masu jarruka na su sun kama abin sun duk da yake ana noman zogalen kusa da birnin yamai bai da farashi kayyadadde a ce cewar 'yan kasuwa masu ba da sari farashinsa ya danganta ne da yawansa a kasuwanni wasu unguwanni na garin zandar na fama da matsalar ruwan sha kamar a unguwar share zamna da kanya da birni da kuma karakara abokin aikinmu mustapha mamman sani ya haɗo mana ra'ayoyin wasu mazauna unguwannin mu daga bakin share zamna abun da yayo nan duka yayo arewa nan babu inda ruwa yake malami Allah mana rusutura kawai da wannan akan wannan harka a taimaka inda kai hanya a rage mana wannan wahala ga azumi ya zo ga wannan tashin hankali har ruwa nan haro banda babu inda ruwa yake daga bakin wannan famfo sai famfon dogo can shikenan wani yanzu yayi kwana hudu ma ko gida ne bai samu ruwan da zai sha Allah taimaka mana su taimaka mana wannan wahala Allah raba mu da ita yanzu ka sha azumi ne ya kama kuma ka sha ana wahalar ruwa eh? azumin za ka ba ka yi ko kuma tafiya za ka yi abincin da zuba ka za ka tafiya ka nemo su ya girma maga ta su tafi sai taimaka mu. ma'aikatar da ke kula da ruwa ta zandar ta gabatar da wata sanarwa kan tsarin raba ruwa a cikin unguwannin na garin da magaran. Ƙungiyar ƙasar Nijar mai yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa Transparency International ta bayyana a cikin wata sanarwa ta 2024 sifili biyar a ranar 23 ga watan Fabrairu shekara 2024 cewar ta yi Allah wadde da wani mataki daga fadar shugaban majalisar ceton ƙasa na wani ƙudurin doka da ya jibanci daga haraji na shigowa da wasu kayayyaki a cewar ƙungiyar ta Transparency wannan ƙudurin da aka ɗauka ya saba ma doka. kungiyar na kiran majalisar cnsp da ta janye wannan kudurin dokar adadin matan da ke zuwa asibiti wajen haihuwa na sha da baya a gadas kason da rage a kan kishi 55 a cikin ɗari a da yanzu yana kan kishi 25 a cikin ɗari wannan kuma saboda an soke wani taimakon da ake ba mata bayan sun haihu wannan rashin zuwan asibitin na iya haifar ma matan da jinjiransu matsaloli na kiwon lahiya kamar yadda madina bilal shugabar mata shugabar wata likitar haihuwa a zandar ta shaida ma anise karim Halartar mata a asibiti yanzu yana ja baya. Da ƙyar ne a wani lokaci a wata akan samu mace 30 ko 40. Alhali a baya muna samun mace fiye da 180 ko mace 200. Tun lokacin da aka tsaye da bada tallafin da ake baiwa mata masu zuwa awo duka wata zuwa wata sai zuwa awon ciki ga mata ya ja baya. Sakamakon yana da yawa. Mace tana iya samun matsala na rashin jini wanda idan tana tare da mu mu bayan kwanaki bakwai ana iya gano matsalar tana iya samun hawan jini jini ya ki tsaya mata amma idan suna zuwa awo ana iya magance matsalar macen da kuma jaririn da ke cikin cikinta sannan akwai yadda ake gwadawa mata yadda za su bai wa jaririn su nono da kuma a wuni sau nawa ya kamata su ba da nono abu ne mai amfani ga uwa da kuma jaririnta a nasu bangaren can gingime da ke jihar rifa mata suna zuwa awon juna biyu da himma sai dai kuma da dama daga cikinsu ba sa haihuwa a nan asibitin sai dai a gida wannan al'amarin na damun likitocin kamar yadda aisa umar usman ungozoma a cse ta wato irbendu ta gingime ta shaida ma abdullahi maina gaskiya mata nan suna zuwa mace guda sai ta maka awo uku hudu biyar shida bakwai me sai su je gida suna haifuwa gaskiya mu muna ci busan shi kenan dai ka zo har kai awo lalle ya ce a ce ka zo likita ka haifu likita na muna na duk lokacin da mace ta zo haifa muna na in ya kai dare ne muke tura su can babba likita su su haifu mu ni dai abin da nake jan kunnen su haifuwa gida wani hasari da ya gare shi bayan ka haihu gida ka ajiye likita ka tana ta saranta ko ta saranta uwayenmu da kannunmu da yayinmu da sauransu duka in dai har ka zo kai awo ya cancanta ka je likita ka haihu tunda likitan ka aihu awa shida ake duba ka awa biyu cikin dakin inda ka aihu ba ma hudda ka ana duba ka in kana zub da jini kana wani masasara da sauransu kenan bayan awa shida man zata fita da likita ma ana galgadin ta ga abubuwan dan kina jin su kina masasara ko kina jin ciwon ciki mai tsanani duk wannan ana ce ku dawo likita a duba kuma ta sai su ce su gaskiya duk mafi aifuwan su aifuwa cikin dare ne suke to mu kuma nan ga gaskiya aifuwar dare nan ga ba mu zuwa mu a kushe ma risk ne kuma zonda security ne ba mu zuwa da dare mai aifuwa Ana ci gaba da gudanar da shagulgula na tuni da ranar ƙasa da kasa ta 'yancin matan duniya da aka so tun takwas ga wannan watan. A gaya shugabar kungiyar masu sarrafe-sarrafe na cimaka da kayan shahe-shahe na kiran mata kansu jajirce wajen neman na kansu. Ta nan ne kuma za su samu cin gishin kansu kamar yadda ta shaida ma barkisa Sidi. nino kan be gocar kan bara Ƙungiyar Kabagokir Kambara ƙungiya ce da ta ƙumshi matan daga waɗanda ke tsaye-tsayin daka suna gudanar da ayyukansu yadda ya kamata. Shawarar da zan ba mata ita ce su tashi da kansu su jajirce saboda mace a duk inda take tana iya yin ɗan saide-saidenta don ta samu na kore ma bakinta guda. wannan 'yan sana'o'in da muke yi a kungiyar tamu muna iya biyan 'yan bukatunmu da su da na iyalanmu wani lokaci har ma da biyan kudaden makarantar yaranmu da sauran bukatu na cikin gida dalilin da sa kenan muke ce ma mata kada su yi sanyi a gwiwa kowace ta tashi ta nemi na kanta. ma'aikatar 'yan sanda ta dokoro ta gabatar ma magabata na gargajiya da na bariki wani gungun bata gari biyu na farko na safarar miyagun kwayoyi na biyu kuma yana safarar kudaden jabu kamar yadda komisar muhammad suleiman daraktan ma'aikatar 'yan sanda ta dokoro ya shaida ma adamu umaru Ya shafi mutane biyu ne da suke fataucin miyagun ƙwayoyi daga ƙasa makwabciya suna shigowa da ƙwayar a cikin ƙasar nan. A yayin da aka yi bincike a kansu an samu birgi goma sha bakwai na tabar wuyoyi da ƙwayoyi da suka hada da tramadol. An kama su bisa wani moto Kwayar da aka kama ta kai daraja miliyan biyu da jika biyar na sefa. Gungun na biyu sun haɗa mutum uku ne suna yin kuɗin jabu kuma suna kashe kuɗin. a yayin da aka kai samami a wajensu an tarar da takardu da suka yayyanka za su yi kuɗi da su da kuma zaiba da wani sinadari da ba a san ko menene suka hada da shi ba sannan bayan waɗannan kayan da aka kama an same su da takardun kuɗi na dola 100 Dangance da tsarin wasan ƙwallon ƙafa na gungu-gungu na ƙasashen Afirka na shekara 2023-2024, ƙungiyar kwallon ƙafa ta ƙasashen Afirka CAF ta bayyana tsarin wasan club goma sha biyu wanda suka yi fice a nahiyar ta Afirka. Egypt ita ce a sahun gaba, Maroc da Algeria na bin bayanta, libi na sahu na goma, sai kuma Cote d'Ivoire ta goma sha ɗaya, sai Nigeria a sahu na goma sha biyu. A yanzu sai rahoton na musamman. Wasu mata 20 da ke zaman kurkuku a Agadas na cikin zaman jiran a yi musu shari'a domin taimaka ma wannan matan wajen rage musu raɗaɗin da suke fuskanta a gidan yarin da kuma gaggauta yi musu shari'a. kungiyar Ƙungiyar nafai ta tsara wata ziyara ta wani ɗaya tare da matan a jajibirin watan Ramadan. kadai rahoton Anise Karim akai. Tattare a gaban mambobin kungiya mai zaman kanta Efi Infe da mataimakin babban alkali na kasa matan da ke zaman kaso ɗaya bayan ɗaya suna zayyano matsalolin da suke fuskanta. Bukatar su ita ce a sake su nan ba da jimawa ba. Akwai remis da mai girma shugaban ƙasa ce a sauƙaƙa wa 'yan gidan yari. To gaskiya a nan muna ganin ana yi wa maza mu mata an yi hasu uku ba a waiwaye mu ba. Muna fuskantar rashin kayan aiki kamar su so so na wanka da fo na tsugunnawa tunda ana rufe mu ne a cikin ɗaki. Kamar ɗaki baki da yanzu fa akwai mace shida bakwai ce kuma dakunan ƙanana ne ƙarhe shida na marece suke liƙe mu wani bi kuma biyar da rabi babu wuta babu komi dan albarkacin watan azumin ga su taimaka su bar muhammi sallar isha'i da yake baiwa waɗannan mata amsa umaru muhammad bilal mataimakin babban alkali ya yi ƙoƙarin kwantar musu da hankali inda ya kawo haske akan dalilan da suka yi ɗauka tamkar jan kafa wajen kula da al'amuransu alkali yana ziyartar gidan kaso akai-akai domin ganin halin da ake ciki na kula da takardun waɗanda ake tsare da su da suke jiran a yi musu shari'a. Ana ƙoƙari domin ganin cewa alkali da ke da ikon yin shari'a ya tsara mutanen da suke tsare a yi musu shari'a su san matsayinsu. Waye kai musamman tallafawa waɗannan mata zai ba da damar rage kaifin wahalhalun da suke sha tare da zaburar da kula da al'amuransu wato yi musu shari'a. wannan shine gurin da kungiyar ong AFINFE ta sa a gaba Maryamu abdulrahman ita ce shugabar kungiyar Mun kusance su don neman sanin wani hali suke ciki a kurkuku, saboda a gidan yari ko da yaushe ba a rasa matsala, don shi muka zo don gano waɗannan matsaloli da kuma wayar da musu kai saman harkar adalci, saboda akwai matan da ba su san da suna da haki ba na neman yanci na wucin gadi bayan wani lokaci ko sanin inda aka kwana in ba a musu shari'a ba. duka dai nan muka zo ƙarshen labarin na sashen hausa na wannan maraicin a yanzu kuma sai a dakanci labarin sashen zabarmanci tare da zainabu abdu a yi saurare lahiya mu ruwa lafiya masu salam. Kuna iya sake sauran labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin Airtel kyauta har so biyar. Za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka. Sauran shirye-shirye a kan manhajar Studio Kalangu da kuke iya saukewa ta Play Store. Shin kuna son samun shirye-shiryen Studio Kalangu saman WhatsApp? hanya guda ce aika saƙo saman lamba 80 68 54.